manuniya. Da alamu dai duk da murgino maganganun mamakin da wasu 'yan adawa ke yi game da hukuncin kotun kolin Najeriya barista Muhammad Ibrahim Zaria ya ce babu wani abin mamaki saboda duk abin da aka yi babu wani abu da ya saba wa al'ada. Mun sha faɗa cewar ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba. Da ta karɓi wannan shaida da ba ƙaramin ta tabar za za a yi. Daga zauren majalisar da tijan tare Najeriya kuwa wasu 'yan majalisar ne suka fara ƙullo ƙudurorin ƙwaƙule dai matsalolin da ke kawo Najeriya gargada. Muna cikin wani hali na tashin hankali. Binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye. Ko maganan dam ɗin da nake magana da na ce Najeriya za ta yi nata ai an sa ma a budget amma ba a yi ba. Shi kuwa tsohon shugaban kuma zaben tare Najeriya Farfesa a Attahiru Jeka buƙatar inganta hukumar zaɓe kawai ya jaddada. Gaskiya a ƙasashenmu na Afirka akwai waɗanda sun fara ƙoƙarin cire nauyin naɗa shugabannin hukumar zaɓe daga shugaban ƙasa, kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mu yi ƙoƙari mu yi wani. Waɗannan ba so mun ta muka tattaɓo cikin tarin miliyon da za ku za cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro Assalamu alaikum, barkamu da lokaci kuma sanin da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin manuniyan da ke zuwa ga masu sauraro har gida. Shiri na ɗari da arba'in da ɗaya cikin jerin shirye manuniyan da sashen Hausa na muryar Amurka ne ya tanada. Tanadin kuma amma na dokar kotun koli ya sa ɗaya daga cikin lauyoyi a Najeriya barista Muhammad Ibrahim Zaria ya zazzage bayanin cewa ai yadda suka zaci hukuncin kotun kolin haka nan ya zo babu wata gada-gada. Kwana talatin ne dama kotun ɗaukaka kara wato kotun koli take da shi kai saurari kara ta bada hukunci saboda haka a nan wurin zan ce ba wani gaggawa wajen yin wannan hukunci na biyu hujjojin da suka kawo wannan ya kawo hamsin da wannan ya kawo talatin da biyar abinda kotun ɗaukar kara take shi ne za ta bi yanda kotun ƙasa na farko da ta yi hukunci ne da duba ta gani ta yi kuskure ne ko ba ta yi kuskure ba amma abin da nake so a fahimta shine kotun koli abin da ke gabanta shine hukunci guda biyu ɗaya ta yadda za ta karɓi sabon sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara abin da ya shafi cancantan tinubu abin da ya shafi ilimin shi shine aka kawo a matsayin sabon shaida kuma mun sha faɗa cewar mafi asalin abin da za ta yi ta zauna lafiya shine ta ce ba za ta yadda ta karɓi sabon shaida a matakin ɗaukaka ƙara ba shi ke nan salin alin karatun yankan jaki da ta karɓi wannan shaida da ba ƙaramin ta tabar za za a yi saboda kotu ta saliba hannunta ko mun san abin da zai faru Buhari kenan. Shi kuwa ɗan gwagwarmayar kare haƙƙin masu bukata ta musamman kwamar Abdullahi Aqilu Jigunu cewa yake abin mamaki ne cewa an riga an gama ba da dukkanin manyan mukamai a Najeriya amma babu wani mai na ƙasa da aka naɗa. Wata abin na ba mamaki yadda duk jami'in da aka raba mukamai na ministoci da wasu manyan mukamai a ƙasar nan amma babu wani tabbatarwa da na ƙasashe ma'ana ko gurgu ko kurma ko makaho wanda aƙalla ma da farfesa muna da doktoci da kuma lauyoyi da kuma accountant accountant cewa rasa babu mukami na minista akalla ko da guda uku aka ci kasuwa aka tashi babu mukamin da aka ce jam'iyya ta bada to shin an maida na kasa su menene a kasar nan ba mu da gudunmuwan da zamu bada ne in ko muna da gudunmuwan da zamu kuma an dauke mu mutane ko ko mutumin da eh, masu kafa suka haifa kuma su eh, muna da 'ya'ya masu kafa ba da kasassu ba kuma muna da gudunmuwar zamu ba da kasar to ya kamace a ce akalla an ba da ministoci manyan mukamai na ma'aikatu a ce an dauka an amma babu eh, babu haka to muna kira ga gwamnatin nan kasan ta tabbatar cewa nan gaba ba da jima ba za mu wani abin da zamu na jama'a cewa muna da karfi muna da mutanen sannan fito mu ga jama'a ga halin da ake na tauye mana kasashe haƙi sai dai kuma daga babban birnin tare Abuja zaman zaure masajan tare Najeriya ne ya hangi sanata baba Babangida Usaini daga jihar Jigawa ya kullo kudurin dokar dakile shaye-shayen da ya ce yanzu dai ya lakanci taya yaɗu gida-gida. Lokacin da muna kamfen na tsaya na duba na ga irin yanayin yaran mu matasa wayanda su ne muke tafiya tare da su kuma su ne muke wannan kamfen a lokacin da su. na kuma sa an yi bincike wanda akwai hotuna na bidiyo da kuma wayanda muka ɗauka na irin abubuwan da yake faruwa muna cikin wani hali na tashin hankali binciken ya nuna mana cewa babu gidan da zaka je in dai akwai samari guda biyar to zaka samu ɗaya daga ciki yana da wannan matsalar ta shaye-shaye abin shi shine abin ya wuce ma yaran mu matasa ya kai ga iyaye mata duk abin aka ce maka ya gangara har ya shiga gida ya kai macen aure za ta rinka shaye-shayen kwaya don wani biyan bukata to an shiga wani hali wanda wajibi ne majalisa ta kalle shi kuma wajibi ne ƙasa ta san shi domin a nemi hanyoyin maganinsa to amma sai majalisa ma ta ce ai wannan motion na kuduri nawa ya wuce ma duk yadda ma ake ɗaukarsa abin da ya kamata a yi shine bangaren zartarwa ya declaring emergency shirin ko ta kwana akan matsalar shaye-shaye a ƙasar nan. Shi kuwa sanata binus Dauda yaro ƙudurin dokar dangar dangace ambaliya ya kai gaban majalisar da ya ce akwai buƙatar ɗaura kadada. Lokacin da aka yi wannan dam na Cameroon akwai fahimta cewa najeriya ita ma za ta yi nata damɗin a ɗasin hausa a fufore lokal gwamna adama amma har yanzu ba yi wannan damɗin ba da an yi wannan damɗin, da wannan ambaliyan ba zai yi eh, muni irin yadda ke yanzu nan ba na biyu akwai kuma batun yashe wannan kogin domin eh, shekaru suna yi duk in ruwa ya zo yana kawo yashi yana kawo datti yana kawo abubuwa kawai cike wannan kogin din so dole sai ana yashe wannan kogin akai akai ko maganan dam din da nake magana da nace Najeriya za ta yi nata ai an sa ma a budget na a yi wannan dam din amma ba a yi ba shine abubuwa da ke faruwa wannan kasan in yanzu muna magana za a kawo kudurin kuɗi wanda zai kai tiriliyon 20 da ko bakwai in wannan ya zama abin da ya dame mu ya kamata mu yi za a samu kuɗi mana ga kuɗaɗe ana kawowa je wolban a karbi miliyan dala miliyan 500 dala miliyan 800 ana raba mutane kyauta to in abin da za a yi wannan aikin da shi domin ya taimaki jama'a ai ya kamata za a iya yi game da irin matsalolin da ake gani a hukumar zaben tarayyar Najeriya kuwa tsohon shugaban hukumar zaben farfesa Attahiru Jegane ke cewa sauya tsarin naɗa shugaban hukumar zaɓe fa ka iya zama tushen magance matsalar hukumar na har abada. Farko dai a irin tsari namu a Najeriya inda 'yan siyasa suke ƙoƙarin kota halin kaka su kasance su ne a cikin mulki kuma su suka ci zaɓe takan faru cewa bayan an naɗa ciyaman da sauran kwamishinoni na zaɓe za a iya biyowa ta baya a rika ɗora musu nauyi na kokarin a sa su su yi abin da bai dace ba kuma ko da hakan ba ta faru ba a najeriya mutane sun riga sun ɗauka a zuciyarsu cewa wanda ya naɗa ka to zai iya sauya ka don haka ba a ba kowa uzuri to gaskiya a ƙasashenmu na afirka akwai waɗanda sun fara ƙoƙarin cire nauyin naɗa shugabannin hukumar zaɓe daga shugaban kasa kuma ina ganin abu ne mai kyau mu ma a nan Najeriya mai kokari mu yi wannan. Wasu suna ganin tun da ka taba zama shugaban wannan hukumar ana ganin kana bayani ne daga abin da ya faru a baya ko me yasa? Eh, ta faru a baya. A misali zaben da aka yi na da bakwai akwai ba ma maganganu ba har da hujja na cewa eh, sosai daga ofishin shugaban kasa shi ya kasance ma zaben a halin yanzu ake cewa eh, shi ne zaben da ya fi kowane rashin inganci a tarihin zabenmu a najeriya don haka mutane da yawa sun ɗauka ayyadda yadda abun ya faru can baya haka ma zai faru a lokacinmu alhamdulillah mun yi mun gama lafiya kuma mutane sun ga ɗin hakan bai faru ba iyaka batutuwan da za mu iya bajja muku kenan a cikin wannan shiri na manuniya sai da kafin mu yi sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafifin dafe mu da iko cewa kullun kwanan duniya fa cikin kwanakin da aka keɓe musu na mulki ne suke ta faman jida. Domin kuwa daga juma na ma saura kwanaki dubu ɗaya da ɗari uku da tara ne su yi sallamar sakin kujerin da da su ne suke ta faman zuba rayuwa mai tsananin tsada. Kuma madadin dukkanin waɗanda kan taimaka wajen tabbatar wannan shiri ya zo muku musamman dai abokan aiki Mamur Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuni duniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo da muryoyi daban-daban cikin cikakkiyar ka'ida. Ni Isa Lol Ikara da kan shirya gabatar ne nake cewa sai kun mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya.